This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan kuma ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma a sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau goma ga watan Disamban shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da farko ga kadin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka ya yi kira ga kasashen duniya su kara zage dan tsaya fafatawa da ake da kungiyar mayakan sa kai da ake kira ISIS. Sukar da ake yi wa Donald Trump dan takarar shugabancin Amurka a nan Amurkan dangane da neman hukumomin Amurkan su hana musulmi shiga kasar nan na wucin gadi yana kara samun suka a faɗin duniya. ana kuma sa ran cewa kasar afghanistan da kungiyar taliban za su koma teburin sulhu watakil makon gobe to tsohon sakataren harkokin wajen burtaniya david miliband ya kammala wata ziyarar kwanaki biyu a arewa maso gabashin najeriya da rikicin boko haram ya addaba inda ya gana da 'yan gudun hijira to ko waɗanne irin ƙorafe-ƙorafe 'yan gudun hijiran suka gabatar masa har yanzu akwai mutane mu a wulakance a furzin a cameroon akwai a haka a zaune a kemoro in dai akwai yadda za a yi muna fata ku je ku taimaka musu su fita a kemoro bayan da kotun koli a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da bukatar da tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hama Ahmad ya gabatar mata game da neman a mai sakin talala magoya bayansa suna ta tofa albarkacin bakin su muna goyon bayan Hama yau gobe shi bi eh, sai dai tasin duniya inda muna da rai muna bayan Hama muna nan kuma tafiye da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma duk waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakataren tsaron amurka ashton carter ya kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su kara zage dantse a fafatawa da ake da ƙungiyar isis kamin ta sake kai hari shigen wadda ta kai a birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba da ya ke magana a gaban kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattijan amurka jiya laraba kata ya yi kira ga kasar turkiya ta kara daukar matakin wato matakai na kare makekin kan iyakarta da siriya ya kuma caccaki kasar saudiya da wasu kasashe da suke yankin gulf yana cewa sun bari yakin da ake a kasar yemen ya dauke musu hankali daga fafatawar da ake da isis hakanan sakatare kata ya ce akwai bukatar rasha ta mai da hankali kan bangare da take goyon baya a faɗan zargi da rashin ta musanta cewa tana goyon bayan shugaban kasar siriyan bashar al-assad kata ya ce amurka ta nemi kasashe kamar arba'in su kara ba da karin guduma cikiyar da sojoji na musamman da kuma makamai a halin da ake ci kuma kata ya ce shirya amurka take ta tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu domin su taimaka wa sojojin iraki ta sake kwato garin ramadi daga hannun isis kazalika ya ce amurka za ta iya kara yawan dakarunta na musamman da ta tura siriya da iraki idan ta ga dama wato idan ta ga akwai damar samun nasara kan ƙungiyar ta isis jiya laraba sukar da ake wa donald trump saboda shawarar da ya bayar na ganin washington ta hana musulmi shiga kasar na wucin gadi sai karuwa take yi inda 'yan kasar birtaniya kusan dubu mai tanda hamsin suka sanya hannu kan takardar koki a intanet suna neman gwamnatin ingila ta hana hamshakin ɗan kasuwar na gidaje shiga birtaniya wasu 'yan kasar england sun ce kalaman trump tamkar ƙiyayya ce daga nan suka yi kira ga gwamnatin ƙasar ta hana trump shiga ingila a ingila duk takardar koke wacce ta sami goyon bayan mutane sama da dubu ɗari ana muhawara kan batun a majalisar dokoki amma ministan kuɗi na ingila george osborne ya gaya wakilan majalisa cewa ba daidai ba ne a hana 'yan takarar shugaban ƙasa a baya burtaniya ta hana mutane kamar su ɗan damben nan mike tyson da mawakin nan da ake kira tyler da malaman addinin islama masu zazzafin ra'ayi har da wani mai tsaurin ra'ayi addinin krista fred phelps senior shiga kasar ta birtaniya a isra'ila 'yan siyasa daga masu ra'ayin rikau da masu ra'ayin gurguzu da majalisar larabawa duk sun yi allah wadai da kalaman na mr trump suka ma buƙaci a hana shi shiga ƙasar amma wani jami'in gwamnatin ƙasar ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa prime minister benjamin netanyahu zai gana da trump a ranar 28 ga watan nan shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka james comey ya ce maharan da ake zargi da kisan gillar da aka yasan banadido cikin jihar california makon jiya sun jima da zama tsagera gabanin mata da mijin wasu su san juna a dandalin sada zumunta har suka fara taɗin jihadi da yin shahada shekaru biyu da suka wuce Mr. komi ya ga kwamitin kula da harkokin shari'a a majalisar dattijan Amurka jiya Laraba cewa sun jima da bauɗewa kamin su kai harin na San dino A bara ne dai mutanen biyu mato mace da mijin suka ɗaura aure. A halin da ake ciki kuma kafofin yada labarai masu yawa jiya Laraba sun ba da labarin cewa wani aminin Sayid Faruk ya ga masu bincike cewa an shirya kai wani harin a shekara ta 2012 amma aka fasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ana sa ran Afghanistan da kungiyar Taliban za su koma teburin sulhu watakila ma a makon gobe kamar yadda aka ji daga wasu jami'an kasar Pakistan jiya Laraba. Jami'an suka kara da cewa suna son ganin an wakilci hukumomin kasa da kasa a tsawon shawarwarin saboda sanin akwai tarihi na rashin yadda tsakanin Pakistan da Afghanistan. Wannan ya biyo bayan jerin shawarwari da aka yi a Islamabad tsakanin Firayim Ministan ƙasar Nawaz Sharif da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da wasu manyan jami'an Amurka da na China. an yi gana ce a gefen taron shekara na shekara a na yankin kan batun afghanistan ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya laraba ta ce afghanistan ta ce take jagorancin taron ba tare da ma'aikatar ta tabbatar da cewa za a ci gaba da shawarwarin sulhu tsakanin sassan biyu ba a makon gobe da alamun an samu rarrabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin amurka jiya laraba bayan lauyoyi suka gabatar da muhawara kan karar da za ta kawo kusan karshen shirin tallafa a tsiraru a daukar ɗalibai a kwalejoji da jami'o'in amurka wata farar fata abigail fisher ita ta shigar da karar bayan da jami'ar jihar texas da ke birnin austin ta ki daukar ta a shekara ta 2008 lauyoyinta sun ce tsarin daukar dalibai na jami'ar ya saba tsarin mulkin amurka sashi na goma sha hudu da aka yi wa gyara wadda ya ce a yi wa kowa adalci a shekara ta uku ne kotun kolin ta yanke hukuncin cewa makarantu suna iya la'akari da jinsin ɗalibai wajen tsaye da shawarar ɗaukar su tana mai cewa makarantu suna da hakkin ganin an samar da ɗalibai daga jinsuna da kuma sassa daban-daban ana sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan sabuwar karar da fishe ta shigar cikin watan yuni na baɗi mujallar nan da ake kira time magazine ta ayyana shugabar ƙasar jamus angela merkel a zaman zakarar shekarar 2015 mujallar ta yi la'akari da shugabancinta a lokacin da ake fuskantar matsalar 'yan gudun hijira daga siriya matsalar ceto tattalin arzikin girka da matsalar kuɗi da ƙasashe da ke tarayyar turai suka fuskanta da kuma kan katsa katsalandan da rasha ta yi a ukraine mujallar time ta ce duk lokacin da turai ta fuskanci matsala ko damuwa nan da nan shugaba makel za ta shigo kuma a sami maslaha editar mujallar nancy gibbs ta rubuta jiya laraba cewa ana sanin karfin shugaba a daidai lokacin da al'umma suke turjiya a irin waɗannan lokutan na ne wato inji gibbs makil take shigewa gaba kafin halin shugabancin da take a karancinsa a duniya baki daya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a washington dc tsohon sakataren harkokin wajen Birtaniya David miliban ya kammala wata ziyarar kwanaki biyu a arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya addaba inda ya gana da 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin yankin. Daga yau ga rahoton da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. tsohon sakataren wajen na birtaniya mr david miliban wanda shine kuma shugaban kungiyar agajin jin kan adama ta kasa da kasa da ake kira international rescue committee a ziyarar da yake yi a jihohin borno da adamawa dai ya ma gana da 'yan gudun hijira wanda galibin su mata ne da kuma kananan yara da ke sansunoni daban-daban inda ya nuna matukar damuwarsa game da yadda rikicin boko haram ta gayyara fararen hula batun da ya ce al'umman duniya kan mamance da halin da waɗannan jama'ar ke ciki ya ce yanzu haka arewa maso gabashin najeriya tuni ya zama wani wuri da a zahiri tashin hankali ya wargaza rayuwar al'ummar yankin inda aka samu ɗimbin 'yan gudun hijira da ke matukar buƙatar taimako. Or at least the northeast of Nigeria is an obvious place where conflict has shattered lives. It's produced refugees into Cameroon and into Chad who are now coming back into Nigeria. It's put enormous burden on host communities. It's depopulated uh, towns and villages. kuma manyan kasashen duniya suka mamance da halin da waɗannan mutane uh, ke ciki mu dai kungiyar mu muna kokari ya gurguru domin taimakawa ta fuskacin kiwon lafiya da kuma bada ilimi da ma batun farfado da tattalin arziki ina ji kuma wannan hali da ake ciki a arewa masu gabashin Najeriya tamkar wani babban bala'i na boye zan amfani da abin da na gani a wannan ziyara domin neman goyon baya da kuma neman taimako saboda wahalar da ake ciki a yanzu a cewar tsohon sakataren wajen na Birtaniya Kamar yadda alkaluma ke nunawa kimanin mutane miliyan uku ne rikicin boko haram ya raba da muhallansu inda ko baya ga yan gudun hijiran da suka fake a cikin gida najeriya hakanan akwai wasu da dama da suka ketara zuwa kasashen nijar kamar da kuma chadi ko da ke a cikin makonnin nan ma hukumomin kasar kamaru na ma iya kiyar duban in najeriya ke gudun hijira a can a wani yanayi na takaice da yan gudun hijiran suka bayyana wa sakataren wajen birtaniya kai mun sha wahala gaskiya a har yanzu akwai mutane mu a wulakance a furzin a kemarun akwai a haka a zaune a kemarun in dai akwai yanda za a yi ma muna fata mata ku je ku taimaka musu su fita a kemo mu ba mu san sawa ba mu san hauka ba aka kwashe mu da yaran mu kaman za a yi mana wani bayani ne aka ce mu fita waje muna aka cire mu waje a kofa muna zane ba wanda ya sake koma gida ko sutura ba mu ɗauka ba duk wanda na jikin mu haka muka daga kemarun din aka kwashe mu kwaso ne aka yi sojojin kemarun suka ce mana mu fita a garin su mu tafi najeriya mu shine aka kwaso mu a mota aka kawo mu hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya wato nema ne tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi ne ma ke kula da sansanonin yan gudun hijiran alhaji sa'adu bello shine babban jami'in hukumar a jihar adamawa ya ko bai ne da kokarin da suke yi a yanzu Eh, muna da kyakkyawan tanadi na abin da za su ci da abin da inda za su kwanta da abin da za su kwanta akai da kuma kyakkyawan kula da su na eh, lafiya wadda duk eh, ciwon shi fi karfin clinic da muke da shi muna daukan su mu kai su babban asibiti a cikin gari sannan a tabbatar an samu su zaman amin cikakken lafiya sun samu sun koma cikin hayacin su kafin gwamnatin ta yi kokarin tanada musu abin da za su yi su koma maiduguri tunda yawancin su yan jihar borno ne alhaji sa'adu bello kenan babban jami'in hukumar nema a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta'ala kadirin zaman lafiya muna da kishi na zaman lafiya ka bani hazaƙa har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya tsira aminci su tabbata gun muhammadu manzon zaman lafiya ba shi kaɗai ba har da sahabbai da alu da matansa baki ɗaya. To daga batun ɗan gudun hijira a Najeriya sai na siyasa a jamhuriyar Nijar. Inda kotun kolin ƙasar ta yi fatali da buƙatar da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar Hama Ahmad ya gabatar mata ta neman a yi mai sakin talala bayan cafe shi da hukumomi suka yi bisa zarginsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai daga Najeriya. wakilin muryar amurka yusuf abdullahi na da karin bayani a wannan rahoto da za ku ji tun dai bayan dawarsa nishar a ranar 14 ga watan jiya bayan da al'amarin cinikin jarirai da ake zarginsa da hannu ya tilasta masa barin kasar ta nishar har tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni hamma amadu shugaban jam'iyyar model lumana ya share kusan wata ɗaya a gidan wakafi na jihar filinge da ke cikin yankin tilberi a dai makon da ya gabata ne lauyoyin da ke kare sa suka nemi kotun kare shari'a ta yi masa sakin talala kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin na hamma amadu metir sule umaru ya yi mana karin bayani lokacin da aka kama hamma amadu dose kinsu da nan kudu kasashen lokacin da kuma takardar da ta ce an kama shi na aka aiko ta ta rikon shi yasa ko takardun zuwa ganin hamma sai ka zo na baka muka ce to shine su ne ya kamata su kula da wakashiriya suka ce a ba wurinsu su bane ya kamata mu zo akwai zujin da ya kamata ya kula da wannan magana su ba aikin su bane na sake hamma za a gaya mu wani juju ne ya kamata mu je wurin shi wanda ita wannan kutu ta koli ta gayi wurin shi za mu zuwa kuma muna tsammani wanda aka saki wa'ancan mutanen talatin ba wanda ke rike in allah da muna fata za a ma eh, hamma shari'a ta adalci wanda aka saki wancan suke sun da suke su akwai wanda bai kwana bai sati biyu ba aka so suke shi yanzu kawai kun lissafi hamma tun da katar zuwa ba zuwa da naf kenan nan da kwana hudu kenan hamma yana rike wata kusan wata guda. to koya magoya bayan hamma amadu din suka ji da wannan sakamakon na kotu bawa biza yana ɗaya daga cikinsu. lallai nijar na da justice mun yadda da shi ko gobe ko jibi mun yadda da justice nigeria tunda mun san suna aikin su amma a gama mutane niger inda tagaddan hama farjan hama suna a waye mutane kai ga shi inda tagaddan hama ya kai tun yau mu muna goyon bayan hama yau gobe shi bi sai dai tasin duniya inda muna da rai muna bayan hama kenan yau baki ciki gare mu a ce ba san inda tagaddan hama suke lauyoyin da ke kare hamma amadu na kan hanyar ajiye wata sabuwar takarda ta neman yi masa sakin talalar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar har yanzu dai muna jamhuriyar ta nijar inda yayin da al'ummar kasar ke tunkarar zaɓe a shekara mai zuwa Ƙungiyoyin fararen hula sun fara kira ga 'yan siyasar ƙasar da su dubi hanyoyin da za a gudanar da zaɓakan cikin lumana ganin yadda ake ta kai ruwa rana kan wasu batutuwa da ke da nasaba da zaɓen. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton da za ku ji. A jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin farar hula ne suka tashi ka'in da na'in domin yin huɓasa don ganin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan da ɗan lokaci ƙanƙani sun wakana a cikin kwanciyar hankali da tsanaki musamman ganin irin yanda can da nan jijiyoyin wuya ke ci gaba da tashi yanzu haka tsakanin 'yan siyasa ɗauko daga ɓangaren masu adawa zuwa ɓangaren masu mulki. Akan haka ne shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa cewa da kungiyar nan mai suna inci da walwala abdullahi kado ya kira ga 'yan siyasa da su kawo ɗabi'u waɗanda za su kawar kwanciyar hankali da zaman lahiya 'yan siyasa kira da muke musu don allah su kwanta hankali tun da lokacin zaɓe ya zo shikenan eh, abubuwa za su na ɗaya dai su faɗakar da eh, magoya bayan su domin su ba ma ɗan siyasa abokin siyasa su daraja kana gani ko in za su ƙaddamar da wakilinsu a ce wanga zai zama mana dan takarar shugaban kasa kaga sai su kiranyo yan parti parti su taho su zamane zurin zauren su wanda suke kenan kaga akwai hulɗa ta tsakanin su kenan su ba su juna daraja ba hada bane duk yan kasa guda muke kenan ayi wannan na ɗaya kenan shine kira gare mu ga yan siyasa kira gare mu ga masu ilimi sai ka ji an ma wani professor kira professor baka tara sani da Allah ba kubar cewa wane yana da ƙarfi wane zai ci wane zai lashe ba ai mun ga jam'iyya da bisa iko an kada ita mun ga jam'iyya wadda ba ta bisa iko ta ci zaɓe kenan ka ce wa wane ana sa ran su wane su wane suna da ƙarfi a'a baka tara sani da Allah ba ba yadda za a yi ka san abin da Allah zai yi gobe komai ilimin ka shi da ke karu dani yanzu da an samu wani sakamako wanda ba su ilimin na wanda ke tsammani su masu ilimi ne ba shi ne an ka samu ba kaga rudani da za a yi ga cikin ƙasa kenan ku bar zaɓe mu ga yadda Allah zai yi da shi shi ko Alhaji Amdani shugaban reshen kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ANDDH reshen garin birnin Kwandi yayi muna bayani game da ganin irin yanda da suke son a ce zaɓe ya wakana kuma kowa ya samu damar yin zaɓensa cikin kwanciyar hankali mushanin zaɓe ya kasance sun hito cikin lokaci karfe takwas a ba dama kowa ya yi zaɓe in an kai magarba na gada a ce a lokaci ya yi abin ga ana ba da sarari a yi yarda na wakilan na farti a yi yarda daina duk wanda ya zaka nan shana da karti ta an kai bai rufe kasance ya ba shi dama ya sauke nauyi da a bisa kanshi. sai dai a game da shin kungiyoyin nan suna da kayan aiki kuwa domin gudanar da sawar ido ko kuma faɗakar da 'yan siyasa da sauran 'yan ƙasa domin ganin cewa zaɓuɓɓuka sun wakana lami lafiya alhaji abdullahi kado shugaban kungiyar inci da walwala ya ci ba su da komi a hannunsu. wanga aikin da muke ba wanda ke ba mu kodala mu kungiyar mu inci da walwala ba yanzu mu samu finan sama din kowa ba saboda shine kaga ba ruwan mu da wani kato ba ruwan mu da wani wanda ka san aka ce sai baki ya ti ido ke jin kumiya ba mu ci kudin kowa ba ba wanda cikin kungiya ta duniya wadda ta taba tallafa mana mun yi tambaya ba su ba mu ba mu niyyar mu ta mata zuciya ita ce muke aiki da ita iyakacin mu menene nasarar ke ta mu wanda bor abinda a gare magoya ba mu mu yi kotize mu rarraba su ko ina su ta yi su yi shi shine mun kungiyar mu har yanzu mun yi tamba ba mu samu kuɗin kowa ba babu wani wanda taba mu da shi kuma akwai shehitu mu ne da niyya da niyya kuma insha Allah ko ina sai mun baza mutane sai mun kira da salula dala arba'in magoya ba mu na wuri kaza dan Allah ku ta kusa ido kaje da zamu yi sannan mu ce a tara kuɗi a ai daidai abin da an ka dibo a gani Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. fara lasanci a gashe da haruna mun kwato shanu hannunsu 433 miyagun makamai hannunsu mun samu kwato guda shida kuma duk wanda muka kamo gaba ɗaya mun kai su kotu san da wanga sabon kwamishina ya taho shi cp abubakar marafa ya ce ba a bari ta faru kamu a je kame a biyo su duk inda suke aka turo 'yan sandan eh, ciki namu na lekin asiri su je su gano ina suke wayannan mutanen wani daji ne suke wannan abu na mun gano daji guda bakwai cikin jihar niger To idan Allah ya kai mu shirin na hantsi sai ku biyo mu domin jin cikakken rahoton kan wannan batu na satar shanu. yanzu karfe 12 ne na dare da kusan minti 20 a birnin washington dc kuna kuma tare ne da sashin hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba ya Allahu ya allah na roka Allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Rundunar tsaron Najeriya ta sanar da shiga jejin Sambisa inda ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ke garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok. Abin da yasa ake kaulin ganin nasarar wannan yunkuri da zai haifar da sanin makomar 'yan matan sakandaren Chibok da suka shafe sama da kwanaki 600 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram din da kawo yanzu ba san ainihin inda waɗannan 'yan mata suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba yayin da muke begen nasarar wannan yunkuri bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe a jihar kano inda mako guda bayan kiran da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi ya yi game da bukatar fitar da sakamakon rahoton bincike kan zargin lalata ɗalibai maza a makarantar hassan gwarzo har yanzu shiru gwamnati ta gaza fitar da wannan rahoto makonni biyu bayan da aka miƙa mata. To ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bibiyar wannan batu ya haɗa mana. Kamata ko ba a samu wanda ya aikata ba, shi principal da masu makarantar da aka ba amanar yara su za a caji da laifin yaran sai sun fito da wanda mu ba samu yadda ba. Dole sai an hukunta wani akan wannan da a cikin makarantar akai. wato ko a samu wanda ya ko waɗanda aka ba wa haƙƙin su kare su zama su aka caja. Mai martaba sarkin karo kenan Malam Muhammadu Sanusi na biyu ga alama dai iyayen yaran da wannan waƙa ta afkawa a wannan makaranta ta Hassan Ibrahim Gwarzo sun yi maraba da kalaman na sarkin Kano. Wannan lafazi na mai martaba ya zo mana daidai akan gaba ya same mu a yanayin da muke cikin wani jimami muke cikin kunci muke cikin duhu na rasa sanin takamaiman ina aka dosa amma jin manya-manyan gari ire-iren su sun fara shiga cikin maganar mun fara jin dan sauki na ganin cewa ana kyautata tato wannan kiranye-kiranye zai ingiza ita wannan gwamnati na ganin cewa ta yi kokari ta fito da wannan rahoto cikin gaggawa. A fahimtar ku menene ke faruwa ne ne ya sa har al'amuran nan suka tsawaita haka? to abin da mu muke fahimta ba zai wuce irin son zuciya da kuma kokarin a murkushe abin kamar sauran rahotanni kuma kuma binciken nan an riga an yi shaidun nan an riga an samu hukumomi da da za su yi abin nan an je an je makarantun nan an tamu yaran nan an tabbatar duk abin da ake bukata an yi kwamitin nan ya yi to amma ba mu san menene dalili na haka ba idan dai kuma ba su ake takaici da bakin ciki da kuma rashin galihu da ake tunani kashe iyayen yaran nan da yaran nan ba ya kamata gwamnati ta duba abin nan ta fito da rahoton nan fi sabilillahi haka ita ma wannan uwa da lamarin ya kasance barazana ga makomar ɗanta cewa take iyayen yara har yanzu mun ji shiru ba mu ji komai ba yau sati na bakwai kenan mu dai wannan kwamiti dama ba mu gamsu da shi ba ba ma sa ran za su yi mana adalci muna kira da sarkin kano da ya fara wannan magana ya ci gaba da yin ta haƙƙin mu muke nema ga wannan makarantar don muna ganin wannan magana ne ma ake a murƙushe ta gwamnati dan allah dan annabi wannan report ɗin ta yi ƙoƙarin fito da shi haƙƙin 'ya'yanmu muke so a fito mana da shi ina kira ga al'ummar gari mu tashi a haɗu ɗa na kowa ne a karɓar wa yaran nan haƙƙinsu Shi ma dai Malam Yakubu Musa ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida a gaban wannan kwamiti ya yi tsokaci dangane da jan kafar da gwamnati ke yi wajen fitar da wannan rahoto. Ana ta yi wa al'ummar gari gatanan gatananku gwamnati ta je ta makalar da wannan rahoto idan ma kwamiti bai yi abin da gwamnati take bukata ba gwamnati ta fito ta faɗa cewa kwamiti ya kawo ba mu gamsu da rahoto ba al'umma ku yi haƙuri muna buƙatar lokaci amma an yi gum wannan ta ƙara alamtawa al'umma a ranzu cewa kamar ba yana neman haihuwa banda zargin da ake yi wa kwamiti dama can a baya yanzu kuma zargin yana nema ma ya yi harsuna abin da aka ce ya faru din idan kafafen da suka fallasa wannan abin karya suke yi a fito a tabbatar karya suke yi a ladabtar da su idan ba karya suke yi ba wannan abin ya tabbata a fito a ladabtar da yadda aka yi wannan laifi ya tabbata domin waɗanda suke yi ko kuma suke da shirin yi kada su yi a ɗaya daga cikin rahotanninmu babbar jami'ar ofishin shiyar arewa maso yamma na hukumar kare hakkin bil'adama ta najeriya hajiya hawa jauro ta ce jami'an hukumar sun fara gudanar da bincike dangane da wannan batu na zargin cin zarafin ɗalibai a sakandaren hassan ibrahim gozo ko ina aikin hukumar ya kwana akan wannan batu har yanzu dai muna kan bincike za iya cewa kuna samun bayanan da kuke nema ko kuma dai a'a dai kuna dan cin karo da wasu miskiloli eh, misalin aka yi la'akari da yanayin al'amarin muna samun haɗin kai sosai game da mutanen da muka kira ko ta wani bangare wannan bangare na zangon zo da bangare na wa'ancan wa'anda 'ya'yansu suka samu wannan matsaloli din sa'annan kuma bayan haka akwai matsaloli da muke samu wanda shi ya ba mu samu muka kalmala wa'annan reports din ba. Kin ce kamar akwai kalubale akwai yiwuwar uh, kuna bin amfani da wasu dabaru ne na warware kalubalen don ku sami yadda kuke so ko kuma dai abin da ya samu da shi za ku yi aiki kawai. a'a ba abin da ya samu da shi za mu yi aiki ba ai inda abin da ya samu da shi za mu yi aiki da yanzu mun riga mun gama rubutawa to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin abin da kwamitin ya bankaɗo da kuma abin da zai biyo baya yanzu dai a madadin shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ke bibiyar wannan batu da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta da kuma dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Marala gaida Grace kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye shiryen mu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. da fatan za ku kasance tare da mu ga sahaba imam alu ya dawo da labarai a takaice sakataren tsaron amurka ashton kata ya yi kira ga hukumomin kasa da kasa su kara zagi dantse tsaya fafatawa da ake da ƙungiyar isis kamin ta sake kai hari shigen wadda ta kai a birnin paris ranar 14 ga watan nuwamba jiya laraba sukar da ake wa donald trump saboda shawarar da ya bayar na ganin washington ta hana musulmi shiga nan amurka na wucin gadi sai karuwa ke yi inda 'yan kasar birtaniya kusan dubu mai da hamsin suka sanya hannu kan takardar koke ta intanet suna neman gwamnatin ingila ta hana hamshakin dan kasuwar wadda ya suna a sayar da gidaje da gina su shiga birtaniya haka nan kuma shugaban hukumar binciken manyan laifuka na nan amurka james comey ya ce maharan da ake zargi da kisa da kisa ko kuma hari da suka kai a birnin san bernardino cikin jihar california makon jiya sun jima da zama tsagera gabanin mata da mijinsu san juna ma a dandalin sada zumunta har suka fara taɗin kai jihadi da yin shahada shekaru biyu da suka wuce mujallar nan da ake kira ta yi magazin ta ayyana shugabar kasar Jamus Angela Merkel a zaman zakarar shekara ta 2015 masu abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin sahaba imam aliyu da chubahiro diodone sai injiniyan mu mr jimmy cook muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.